ya ubangiji muna tawassali zuwa gare ka da sunayenka maɗaukaka da sunayenka mafi kyawu da siffofinka maɗaukaka ya Allah duk wani ɗan Nijar da yake jin daɗin wata ƙasa za ta kama Nijar hari domin a kwace mulki a zum, a kashe na kashewa a kashe 'ya'yanmu a kashe malamanmu a rosa masallacin ne a kashe ainihin makarancin ne a kashe mata a kashe yara yake jin daɗi ɗan Nijar a dalilin ran bazum kawai. Ya Allah za mu wannan addu'a ya Allah, za mu karanta ainihin sunayenka guda ɗari ba ɗaya. Da kuma ka maɗaukaka ya Allah, duk masibar da za ka kama Faransa da ita, ko muna raye, ko ba ma raye irin wa'annan 'yan Nijar da suka nuna irin wannan munafuci Allah ka kama su ka haɗa su da irin abun da za ka yi ma Faransawa ya Allah. Allah ka kama su wuri guda ka danne su ka manne su kamar da ake manna kwalta saman hayya ya Allah Allah ka karga musu ya Allah Allah ka karga musu duk wanda bai raga ma bai tausaya wannan ƙasa ta mu ba ya Allah bai yi tausayin al'umma wannan ƙasa ta mu bai yi ma zumunci ba bai yi ma addinin musulunci ba bai yi ma haƙƙin ƙasa ba sai haƙƙin bazum ya Allah ka gaugoto mai da bala'i da masiba ya Allah a ko ina yake ɗan Nijar a cikin Nijar yake ko wajen Nijar wanda bai tausaya ma al'ummar Nijar ba bai tausaya ma bai ji ainin bai tausaya ma addini ba bai tausaya ma rahama ba bai tausaya ma zumunta ba bai tausaya ma marayu bai tausaya ma mata bai tausaya ma al'ummar Nijar ba ya Allah ka gaggauto mai da masiba da bala'i ka tada mishi hankali ya Allah Allah ka tada mishi hankali duk inda yake inda dan Niger ne mai wannan niyya a cikin Nijar yake ko a wajen Nijar ya Allah muna tawassuli zuwa gare ka da wannan suna sunayenka madaukaka ya Allah da kuma siffofin sunayenka mafi kyawu da siffofin madaukaka ya Allah Allah ya karba mana ya Allah اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تنصرنا على كل من ظلمنا وعادانا واعتدى علينا اللهم انصرنا على كل من ظلمنا وعادانا واعتدى علينا اللهم انصرنا على كل من ظلمنا وعادانا واعتدى علينا اللهم انصرنا على الفرنسا ومن والاها اللهم انصرنا على الفرنس ومن والاها اللهم عليك بالفرنس ومن والاهم اللهم عليك بهم اللهم دمرهم تدميرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا اللهم من كاد لنا فكدلا اللهم من كاد لنا فكدلا ومن مكر بنا فانكر به اللهم من مكر بنا فانكر به يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النار الحمد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله الله كينك أمور ka umarce mu da mu roƙe ka da sunayenka kana karɓa mana ya Allah muna tawassali da wannan sunaye naka mafi kyau ya Allah Allah ba mu iyawa ba mu da ƙarfi ko dubara ya Allah ba mu da ƙarfin yaƙi da kowace ƙasa ya Allah Ba mu da ma ƙarin yaƙi da ma mu ma ba mu iya ƙarta ba ya Allah sai da gare ka ya Allah ya Allah ka iya mana ya Allah Allah ka ba mu ƙarhin da ba mu da shi ya Allah Allah ka ba mu buwayar da ba mu da ita ya Allah Allah ka buwayar da mu akan duk mu ya Allah Allah ka buyar da mu akan maƙiyanmu na waje da na ciki ya Allah da munafiƙai ya Allah Allah ka iya mana ya Allah kai mana yaƙi ya Allah ya Allah kamar yadda ka ba da labari kai ne ka mayar da kafurai da baƙin cikinsu ka maida musu baƙin ciki sai koma cikin cikinsu ba su samu abin da suka nema ba na su zo su kashe annabi da sahaba ya Allah ka mai ka ba mu labarin cewa ka isar ma masu imani yaƙi kai ne mayaƙin su ya Allah ka isar mana yaƙi da Faransa ya Allah ya Allah mun hada ka yaƙi da Faransa ya Allah ga ka ga Faransa ya Allah Allah muna hada ka da Faransa Allah kai mana yaƙi da Faransa ya Allah Allah ka isar mana ya Allah Allah kai ne ka ga mu kace walillahi junudus samawati wal Allah mun tabbatar da haka mu ya Allah Allah ka hada Faransa da wannan rundunoni naka na sama da ƙasa ya Allah Allah ka tayar ma Faransa da rundunonin da sama da ƙasa da kudu kudu da arewa da gabas da yamma ya Allah ka taya musu da fitina ya Allah ya Allah ka taya musu da fitina da ba su iya maganinta ya Allah Allah ka darkake su darkake ya Allah ya Allah ka musu ruwan balbalin bala'i na masiba na darkake ya Allah da duk wanda suke jin daɗin abun da farasa ta ɗauka matakin ta ɗauka a kanmu Ɗan Nijar ne ko ba ɗan Nijar bane a cikin Nijar ko wajen Nijar Allah ka gama da shi Allah duk wasu munafikai masu goyon bayan Yahudanci wanda ba su yi ma Allah ba ba su yi ma addinin Allah ba ba su yi ma al'umman musulmi ba ba su yi ma zumunci ba suka bi siyasa a dalilin ran bazum kawai ya Allah ya Allah a dalilin ran bazum ne ake so a halakar da wannan al'umma taka mai kadai taka da la ilaha illallah muhammadur rasulullah a dalilin ran bazum kawai ya Allah Allah ka iya mana ya Allah Allah ga ka gafarar sai ya Allah Allah ya Allah mun baka amanar wannan ƙasa ta mu mun baka amana al'umma ta al'ummatul islamiyya al'umma ta musulunci ya Allah ga mu gaka ya Allah ga mu gaka ba mu da gata ba mu da kariya ba mu da ƙarhi ba mu da hanzari sai gare ka ya Allah la haula lana wala quwwata illa bika ya Allah اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم يا رب العالمين اللهم فزنا من شرهم اللهم فزنا من كيدهم اللهم فزنا من مكرهم